بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فصل وإذا اجتمع مع الدعاء فطور الكلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهو الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم وآخر ساعة بعد العصر وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة واستقبل الداء القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله وألح عليه بالمسألة وتملكه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقه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 mu da take saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau sha uku ga watan sha'aban hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama uku, wanda kuma ya zo daidai da uku ga watan bakwai miladiya ta biyu, a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin adda'u wadda ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi na ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wanda kuma wannan shine darasin mu na bakwai a jerin gwanan darussan mu na wannan masallaci wannan shine na 181 ina ba da hanzari saboda jinkiri da aka samu saboda wata larura da ta tsayar da ni amma duk da haka insha Allah za mu dana abin da za mu iya karantawa ko da ba yawa sannan kuma mu yi sallah tare da ku a wannan masallaci insha Allah malam yace wa idza jama'a du'a hudur al-qalbi wa jam'iyyatahu bi kulliyatihi 'ala al-matlub wa sadafa waqtan min awqat al-ijabati as-sittati wa hiya ath min al-layl malam yace idan addu'a ta hado ta tattaru halartowar zuciya da haduwa da tattaruwar zuciya gaba dayanta a bisa abinda mai addu'a yake nema sannan kuma addu'ar ta dace da wani lokaci daga cikin lokutan nan guda shida da ake karba addu'a a cikinsu wahiya waɗanda su ne kamar haka sulutul akhir min al-layl sulusin dare na ƙarshe wa inda azani da lokacin kiran sallah wa bayin azani wal iqama da tsakankanin kiran sallah da iqama wa adbaris salawatul maktubati da bayan salloli na farilla wa inda su'udil Imami yawm al-jum'ati ala al-minbari da lokacin da liman ya hau mimbari ranar juma'a har a gama sallah wa akhir sa'atin ba'da al-'asr yau, da kuma sa'ar ƙarshe ta bayan la'asar a wannan yini wasa dafa khushu'an fil qalbi sannan addu'a ta dace da yanayi na khushu'i a cikin zuciya wanki saran baina yadayin rabbi da karayar bawa gaba ga ubangijinsa wa zullan lahu da nuna kaskancinsa wa tadarru'an da nuna kankantar da kai wa rikatan da ainihin karayar zuciya ko taushin zuciya واستقبل da'i alqiblata kuma mai addu'a ya fuskanci alqibla wa kana ala taharatin kuma ya kasance yana da tsarki wa rafa yadayhi ila Allah ta'ala ya daga hannayensa zuwa ga Allah ta'ala wa ba da bi hamdillahi wa sana'i alaihi ya fara addu'arsa da yi wa Allah kirari da yabansa thumma sanna bis salati ala muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallama sannan ya biyo bayan bayan yabo ga Allah ya biyo bayansa da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah kuma manzansa thumma qaddama bayna dai hajatihi at-taubata wal istighfar sannan gabanin ya ambaci bukatarsa ya gabatar da tuba da istighfari sun madakala alallahi sannan ya shiga ga ubangijinsa ya shiga ga Allah wa alaha alaihi fil mas'alati yana ce masa wajen roƙo wata mallakahu ya marere cewa ubangiji wada'ahu ragbatan wa rahbatan ya roke shi yana mai kwaɗayin ya samu abin da yake so yana mai tsoron ubangijinsa Wata wasala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi sannan kuma ya tawassuli kamun kafa zuwa ga Allah ta hanyar sunayensa da sifofinsa da tauhidinsa wa qaddama baina yaday du'a'ihi sadaqa sannan ya gabatar da sadaka gabanin addu'arsa fa inna hadha ad-du'a la yakadu yuraddu abadan irin wannan addu'a yana da wahala ta samun karbuwa wala siyama in sadafa al'adiyata allati akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallama musamman ma idan mai addu'a ya dace da addu'o'in nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya da labari annaha mazinnatul ijaba cewa irin waɗannan addu'o'i ana sa tsammanin karɓarsu, Au aw annaha mutadamminatu lil al-a'zami ko kuma addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallama ya da labarin cewa sun kunshi sunan Allah mafi girma al-ismul a'zam anan ibn taymiyyah ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya ambaci wasu adab dubba da mai addu'a ya kamata ya hada su wanda idan ya har da zai hada waɗannan abubuwa to babu shakka zai samu dace wajen addu'arsa ta samu karbuwa wurin ubangijinsa ibn qayyim ya ambaci abubuwa da dama daga ciki huzurar kalbi zuciya ta zama a halarci take wato ya zama yana addu'a tun daga zuci ba kawai fatar bakinsa ba ce take ambatan abinda take ambato a'a har da zuciyarsa wato abinda yake faɗa da harshen sa ya dace da abinda yake cikin zuciyarsa wannan shine huzur zuciyar zuciyarsa zama tana fadake tana halarce ba kawai yana yin abun ba kamar wani kamar wani inji wato kamar kakun radio rediyo babu wani fahimta na abinda mutum yake yi game da kasar rediyo ba ta fahimtar abin da take faɗa to haka in mutum ya zama baya fahimtar abin da yake faɗa a cikin addu'arsa to wannan ya rasa huzuran kal ana son ya zama zuciyarsa tana halarci tana faɗaki sannan ya tattara zuciyarsa gaba ɗaya akan abin da yake yake nema wanda wannan shine ladabi na biyu na farko huzuran qalb na biyu kuma jam'iyyatul qalbi bi kulliyatihi ala al-matlub ya haɗo zuciyarsa gaba ɗaya akan abin da yake bukata yake neman Allah ta'ala ya masa dace da shi ko yake neman Allah ya bashi ko yake neman Allah ta'ala ya raba shi da shi wannan shine ladabi na biyu ladabi na uku dafa waktan min awqatil ijabati sannan addu'ar ko shi mai addu'ar ya dace ko addu'ar ta dace da lokacin da Allah ta'ala yake karbar addu'a a cikin irin wannan lokuta wanda ibnu ibnu qayyim ya ambaci wato lokuta guda shida lokaci na farko shine as-sulusul akhir min al-layl sulusun karshe na kowane dare saboda hadisin da ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul thuluthul layl al-akhir wato duk sanda ya zamana sulusin ƙarshe na dare ya yi saura ubangiji ubangijinmu yana sauka in ji annabi sallallahu alaihi a kowane dare zuwa saman duniya ta kusa sama ta kusa lokacin da ya zama na saura sulusi na ƙarshe na dare fa yaqulu ubangiji ce, man ya yad'uni fa ji la man ya yas'aluni fa u'tihi man yastaghfiru li fa la wane ne zai roƙe ni in ansa masa wane ne zai tambaye ni in bashi wane ne zai nemi gafara ta in gafarta masa kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace as-sulusul akhir min al-layl sulusun karshe wato ka fa daga faduwar rana zuwa hudowa alfijir awa nawa ake samu to sai ka kasa a wannan guda uku gida uku to kashin karshe shine sulusul akhir min al-layl kaga wannan zai sha banban da lokaci zuwa lokaci zai sha banban lokacin sanyi da kuma lokacin da ba lokacin sanyi ba zai zama wani lokaci dare yana da tsawo wani lokaci kuma ba shi da tsawo to ala iya halin dai zaka kintaci yaushe ne rana take faduwa kuma yaushe ne alfijir ke fitowa to daga wannan sai ka rakasa daren gida uku to abin da ya baka awoyin da suka baka na karshe to daga nan ne sulusun dare yake farawa har zuwa karshen sa to wannan dan sakankanin da zaka samu shine sulusul akhir min al-layl wanda Allah ta'ala yake saukowa duniyar saman ta kusa yayi wannan shela yana neman wanda zai roke shi a lokacin ya bashi kaga ya zama sa'atul ijaba ce sannan wa indal adhan da lokacin kiran sallah saboda hadisi ya tabbata cikin sunan abi daud da kuma sahih ibn hibban da mustadrak na hakim hadisin sahal ibn sa'ad wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa santani la yuraddani addu'a inda nida wa inda al-ba'si hina yalhamu ba'dhum ba'd wato addu'o'i guda biyu ba a mayar da su wato ba ta rasa samun karbuwa addu'a ta farko addu'a lokacin kiran sallah wato bayan an gama kiran sallah ka kwaikwayi mai kiran sallah ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ka yi addu'ar da ake yi bayan an gama kiran sallah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma ka gama ka roƙa wa Allah wasila to a lokacin ka yi addu'a yana daga cikin lokutan da ake karɓar addu'a ne la yuraddani addu'o'i bi ba a mayar da su ko la turaddani ba a mayar da su ce addu'a inda nida ko inda al'azan addu'a lokacin kiran sallah sannan kuma wa inda alba'si da lokacin da ake cikin gwagwarmaya ta yaki. a lokacin musulmi idan suka yi addu'a Allah yana karɓar addu'arsu sannan yace wa bainal adani wal iqama da tsakankanin kiran sallah da iqama shi ma wannan lokaci ne da Allah ta'ala yake karbar addu'ar mai addu'a ya tabbata a hadisin Abu Dawud da Tirmidhi hadisi ne wanda ya inganta daga Anas dan Malik annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yuraddu addu'a bainal adani wal iqama ba a mayar da addu'a tsakanin kiran sallah da iqama ba a mayar da addu'a tsakanin kiran sallah da ikama wato bayan an gama kiran sallah kafin a yi ikama wannan yana daga cikin lokutan da ake karbar addu'a wa adbari salawatil maktubat da bayan salloli guda biyar na farilla su ma ana son addu'a a cikinsu ko dai lokacin da ka gama tahiya ka gama yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati to a lokacin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma liyatakhayyar min ad-du'a ya ajabahu sannan bawa ya zabi addu'ar da yafi sha'awa yayi bayan ya gama tahiyya ko kuma bayan ya yi sallama shi ma zai iya yin addu'a duk kalmar duhur za ta dauki duka waɗannan mutum ya addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mu'az ibn jabal yake cewa ya mu'az inni uhibbuka wala tada' دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يتي يا معاذ إنا سنك kada ka bari bayan kowace sallah sai ka ce Allahumma a inni ala zikirka ya ubangiji ka taimaka mu a bisa ambatanka wa shukurika da yi maka godiya wa husni ibadatika da kyakkyawar bauta gare ka wannan addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu'az bayan ya ce masa yana son shi wato addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da masoyinsa yace ya faɗe ta bayan sallah don haka wannan lokaci yana daga lokacin da ake karɓar addu'a hadisi ya tabbata daga tirbizi hadisin abu umama radiyallahu ta'ala anhu abu umama talbahili manzo sallallahu alaihi wasallama yace ayyu du'a wa asma wa aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayyu du'a asma'u wacce addu'a ce aka fi karbarta aka Allah ya fi karbar wacce addu'a Allah ya fi karba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace jawful layl al-akhir tsakiyar dare tsakiyar dare na karshe wa duburu salawatil maktubat da bayan sallolin farilla wa duburu salawatil maktubat da bayan sallolin farilla shi yasa ibn qayyim ya ambaci bayan sallolin farilla wa inda su'ud imam yawm al-jum'ati 'ala al-minbar sannan da lokacin da liman wanda shine lokaci na biyar lokacin da liman ya hau minbari ranar juma'a hatta tuqda salah har lokacin da za a kare sallah wato daga hawansa har zuwa karshen sallah wannan ya dogara ne da hadisin da yake cikin sayo muslim hadisin makhrama عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أبو بردة بن أبي موسى الأشعري يتي عبد الله بن عمر يا تشيدني أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة شن كاتب جمعه jin mahaifinka yana nufin abu musa yana faɗar hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama game da abin da ya shafi sa'an nan lokacin nan ranar juma'a da ake karɓar addu'a haka abdullahi dan umar ya tambayi abu burda dan abu musa al-ashari qala qultu na'am sai abu burda ya ce e eh sami'tuhu yaqulu naji mahaifina abu musa al-ashari yana cewa tu rasulullahi sallallahu alaihi ya yaqulu na ji manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa hiya ma baina an yajlisa al-imam ila an tuqda as-salah ita ce tsakankanin lokacin da liman zai zauna wato akan mimbari za a kira sallah har zuwa lokacin da za a gama sallah wannan shine hadisin da wasu suka dogara da shi akan cewa sa'a din nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace bawa ba zai gushe ba zai dace da ita ba yana addu'a ranar juma'a ba ce an ansa masa wasu suka ce shine wannan lokaci yayin da liman ya hau mimbari ranar juma'a har zuwa lokacin da za a gama sallah sun dogara da wannan hadisi na sayo muslim hadisin abu musa al-ash'ari wanda wasu kuma daga cikin malamai suna cewa wannan isnadin sabai inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba abinda ya tabbata shine maganar ta abu burda ce ta abu musa al-ash'ari ce ba ta ba ba kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda qutni ya faɗa yake cewa wannan hadisi banda makhrama babu wanda yayi isnadin sa sai shi kadai tare da cewa jama'a da yawa daga cikin malaman hadisi sun rawaito hadisin daga Abu Burda min qawlihi ay min qawli abi burda wa laysa min qawli abi musa al-ash'ari daga maganar abu burda saboda haka suke cewa ba a rinjayar da cewa wannan shine lokacin da ake nufi saboda akwai hadisin abu huraira da zai zo nan gaba to amma wasu daga cikin malamai suna ganin a sa wannan ma daga cikin lokutan mana ce tun daga nan lokacin yake fara har zuwa sa'ar ƙarshe ta la'asar wannan shine ra'ayin amir ibn shurahbil ash-sha'bi kamar yadda ibn abdul ya kawo a cikin littafin sa al-istizkar da kuma littafin sa at lokaci na shida wa akhiru sa'atin ba'da al-asr min zalika al-yawm da sa'ar ƙarshe ta la'asar wato sa'a a yini goma sha biyu to za ka lissafa sa'ar ƙarshe ta wannan ita ce sa'ar da ake ita ce da ake nufi ranar juma'a wannan saboda ruwayar imam ahmad da Ibn majah da waninsa daga abu salama daga abdullahi salam ya ce wata rana na faɗa gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana zaune ya ce na ce ina na jidu fi kitabin fi kitabin la fi yau mil sa'atan لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله شيئا إلا قضى له حاجته كما أنه كتني عبد الله بن سلام ابن الحارث بيهودي ني وانده مسلمتا إسرائيلي ني مسلمتا daga cikin sahabbai yake cewa mun samu mun gani a cikin littafin Allah cewa a ranar juma'a mun ga wani lokaci da bawa ba zai bawa mumini ba zai gushe ba ba zai dace da wannan lokaci yana yana sallah ba yana roƙon Allah wani abu face Allah ya biya masa bukatarsa Abdullahi yace daga lokacin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun ishara yace ko dai au ba'da sa'a ko dai wani yanki na sa'a ba sa'ar duka ba ko wani yanki na sa'a duk da cewa kai akhir sa'a karshen sa'ar ba farkonta ba ba tsakiyar ba karshen ta shi yasa sai annabi ya masa gyara au ba'da sa'a sai abdullahi bin salam ya ce sadakta Ma au ba'da sa'a wani yanki na sa'a wato annabi ya masa gyara akan abin da ya faɗa ya ce ya gani a littafin Allah annabi su ce ba haka aka ce ba sa'a aka ce ba ba ba'da sa'a shine abin da a hadisi yake cewa akhir sa'a قلت أبو سلمة سيأتي أي ساعة هي يتنبهي عبد الله بن سلام wace sa'a ce wannan qala akhiru sa'atin min sa'atin nahar akhiru sa'atin min sa'atin nahar sa'a karshe ta sa'o'in yini wato sa'a goma sha biyu sai abu salama ya ce ina laisa sa'ata sala ai ba lokacin sallah bane lokacin rana ta tafi faduwa ai ba lokacin sallah bane kuma gashi hadisin yace la yuwafiqu abdul mu'min yusalli bawa mumini ba zai gushe ba zai dace da ita ba alhalin yana sallah wannan kuma lokacin ba lokacin sallah bane ya za a yi a ce kuma daidai wannan lokacin ne qala sai abdullahi bin salam ya ce bala eh wannan lokacin ne innal mu'min idza salla saboda mumini idan yayi sallah ya gama sallah thumma jala sannan ya zauna a inda yake la yujlisu illa as fa huwa fi salah ba abin da ya tsaunar da shi sai sallah din to kamar yana cikin sallah ne za a ci gaba da rubuta masa ladansa kamar yana sallah ne a ruwayar Abu Dawud da Tirmizi da Nasa'i Abdullah bin Salam yace hiya akhiru sa'atin min yawmil juma'a ce karshen sa'a ta ranar juma'a sai Abu Hurairah yace kaifa hiya akhiru sa'atin min yawmil juma'a ya za a ce karshen sa'a ta ranar juma'a bayan kuma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yusadiquha abdun muslimun wa huwa yusalli wato irin yadda Abu Salama ya kasa fahimtar wannan tafsiri na cewa ƙarshen sa'a ce ta yini ake nufi da kuma maganar manzon Allah cewa la yuwafiqu abdun mu'min yusalli ya za a ce yusalli kuma a ce ƙarshen sa'a ta ranar abin ta bayan la'azar bayan la'asar kuma a wannan lokaci ba lokacin sallah bane to shine sai ya kawo wannan sai Abdullahi bin Salam ya ce alam yaqul Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man jalasa majlisan yantaziru salata fa huwa fi salatin hatta yusalli wanda duk ya zauna a guri yana jiran sallah to ana rubuta mishi ladan sallah har lokacin da zai yi sallah saboda haka wannan shi ma yana daga cikin lokuta da ake karbar addu'a a ciki wannan lokaci na ƙarshe na na dinnan shine wanda malamai da yawa suka fi rinjayarwa cewa shi ake nufi da sa'an nan ta ranar juma'a kama ibn qayyim ya kawo sannan ya ce kuma a iya ɗaukan wancan ma yana ciki wannan ma yana ciki ba laifi a haɗa. akwai maganganu da yawa wajen tantance akhiru sa'atin min yawmil juma'a kusan magana za ta kai wajen arba'in da wani abu ibn hajar ya koro su a cikin littafin sifatul bari amma dai wannan ita ce maganar jumhur ta karshe din nan to waɗannan lokuta ne da ibn kayyim yace idan bawa ya dace da su bayan halartowar zuciyarsa da hada zuciyarsa akan bukatarsa sannan kuma ya dace da ɗaya daga cikin waɗannan lokuta guda shida banda su akwai wasu lokutan su ma wanda bai ambato ba anan akwai lailatul qadr lokacin lailatul qadr daren lailatul qadr shi ma yana daga cikin lokuta da ake bawa in ya dace da wannan lokaci ana ansar addu'a cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min wanda duk ya tsaya yayi qiyamul laili, a daren lailatul qadri yana da imani da wannan dare yana ihtisabi yana mai neman lada za a gafarta masa laifukansa da suka gabata Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wa alihi in ta dace da lailatul qadr wacce addu'a za ta yi yace da shi Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu an Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yace Allahumma innaka afuwun ya Allah ubangiji kai mai afuwa ne kana son kuma afuwa dan haka kai min afuwa annabi ya koya mata addu'ar da za ta in ta dace da wannan lailatul qadr haka wannan ma yana daga cikin lokutan da ake karɓar addu'a zaka haɗa da wancan ya zama bakwai banda wannan akwai shi kansa watan ramadan kan gaba ɗaya. shi kansa watan ramadan mai azumi yana dacewa da karbar addu'arsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin lita'a cikin hadisin imam ahmad da tirmizi da ibnu maja da ibnu qudaima hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda yace manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce salatu la turaddu da'watuhum mutane uku ba a mayar da addu'arsu sa'imu hina yufdir mai azumi lokacin da zai bude baki wal adil da shugaba adali wa da'watul mazlum da kuma addu'ar wanda aka zalunta sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa as lokacin da yazo bude baki ba a mayar da addu'a kaga shi ma wannan lokaci ne da ake karbar addu'a mai yin addu'a na tara tsakiyar dare tsakiyar dare kamar yadda yazo a cikin hadisin da ya gabata hadisin Abu Umama ayyud du'a asma qala jawful layl al-akhir tsakiyar dare shi ma yana daga cikin lokutan da mutum ya tashi addu'a ana karɓar addu'arsa sannan da lokacin da ake gumurzun jihadi tsakanin musulunci da kafirci a wannan lokaci musulmi in suka daga hannu suka yi addu'a ana sauraron addu'arsa kamar yadda ya gabata a hadisin sahal ibn sa'ad wanda ya ce wa inda albasi ayi du'a ya asma abin da ya ce sintani la turaddani addu'o'i bi ba a mayar da su yace addu'a inda nida yace wa inda al-ba's hina yalhamu ba'dhum ba'd wannan shi ma yana daga cikin lokutan da za a ambata a wuraren da ake amsar addu'a shine na goma na sha ɗaya a lokacin da bawa ya sujada. lokacin da kai sujada lokaci ne shi ma da ake karɓar addu'ar mai addu'a. Nabi sallallahu Alaihi wasallam yana cewa ma min rabbih wa huwa sajid lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa shi ne lokacin da ya sujjada Allah ce wasu wasjudu wa ka yi sujjada kuma yi kusanci ubangijinka Nabi sallallahu alaihi wasallam amma du'a masjudu fa akthiru fiha ad-du'a fa qaminu an yustajaba lakum amma a cikin sujjada ku yawaita yin addu'a ya dace a an samu ku lokaci na sha biyu lokacin da aka je carar zakara saboda hadisin da ya zo a cikin sahihain hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi ce idan sami'tum siyaha diyaka fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan wa idan sami'tum nahiqa al-himar fata'awwadhu billahi fa innaha ra'at shaytana idan kun ji charar zakaru to ku roki Allah falalarsa domin a daidai lokacin da suke charar ta ga mala'ika wato sun ga mala'ika su zakaru wato abinda zai sa ka yawaita addu'a lokacin dan ka samu ta'minal mala'ika mala'iku su ce wa addu'ar ka amin kaga babu shakka wannan wato garaba ta ce ba kankanuwa ba kai addu'a daidai da lokacin da mala'iku za su ce da addu'ar ka amin charar zakara idan an yi sai ka ce ka roki Allah falalarsa da ce fasallallahu min fadlihi ka roki Allah falalarsa daidai wannan lokaci annabi ya ce idan kuma kun ji kukan jaki to ku nemi tsarin Allah domin a lokacin jaki ya ga shaidan ne shi yasa yake kuka to ya ga wani shaidani da kai ba ka ganin shi huwa yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum da haka sai ka nemi Allah ya tsare ka dan baka san da bai fito ba sannan daga cikin lokutan da ake karbar addu'a na sha uku lokacin da zaka sha ruwan zanza hadisi ya tabbata cikin sunan dara qutni da mustadrak na hakim hadisin abdullahi a hadisin ibn abbas na sallallahu alaihi ce ma'u zamzama ne ma shuriba bala? ruwan zanzan na abinda aka sha dan shi wato in ka sha ruwan zanzan da wata da wata da wani guri da wani fata Allah ya maka to sai Allah ya biya maka bukata da wannan malamai da yawa sun sha ruwan zanzan su roki Allah ilimi kuma Allah ya ba su saboda haka daidai lokacin shan ruwan zanzan lokaci ne da ake addu'a haka nan lokacin da ake ruwan sama shine na sha hudu lokacin da ake ruwan sama shi ma lokaci ne da ake ansar addu'ar bawa yayin da ruwan sama yake sauka hadisin sahal ibn sa'ad a cikin musaddarak na hakim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tintani ma turaddani addu'a inda nida wa tahta al-matari wato addu'o'i biyu ba a mayar da su lokacin addu'a lokacin kiran sallah da kuma lokacin da ruwa yake sauka hadisi na hasan sannan sha biyar ranar arfa ranar arfa mutumin da ya samu tsayuwar arfa shi ma lokaci ne da Allah ta'ala yake duban bayansa ya yi musu gafara ya kuma amsa bukatunsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu du'a du'a yawmi arafa addu'a mafi alkhairi addu'a ranar arfa kaga shi kenan addu'a ce da take samun karbuwa gurin ubangiji wannan hadisi tirmidhi ya rawaito shi sanan na 16 du'aul muttar mutumin da ya shiga matsatsi ya shiga matsuwa lokacin da mutum yake cikin matsuwa lokaci ne da Allah ta'ala yake waiwayarsa da rahamarsa amma ne yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wane ne yake ansa addu'ar wanda ya shiga matsuwa shi yasa ibnu ibnu taymiya yake cewa mutumin da ya shiga matsuwa ya addu'a ko ba musulmi bane sai Allah ya karbi addu'arsa in ya shiga matsuwa shi kaga lokacin da kake cikin takuruwa kai ka fi kusa da ka karba addu'arka sama da ma wanda zaka ce yi wani min addu'a zai iya yi maka ya taya ka amma kai kana cikin wani yanayi da ubangiji ta Allah zai tausaya maka ya karba addu'arka saboda du'a'ul muttar shi ma lokaci ne da bawa yana cikin matsuwa lokaci ne da zai nace da addu'a kuma Allah ta'ala ya karɓi addu'arsa sannan wanda aka zalunta lokacin da aka zalunce shi lokacin da aka zalunci bawa ya daga hannu shi ma lokaci ne da ba a mayar da addu'arsa wannan nuna ce da'awatul salatu da'awatul mustajabatul la shakka fihinna addu'o'i uku ana ansa su ba shakka babu ko shakka a cikin a cikin ya faɗi da'awatul mazlum annabi shi ya taqi da'awatul mazlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta babu shamaki tsakaninta da Allah hakanan al-musafir matafi shi ma lokacin tafiya lokacin halin tafiya lokaci ne da ake an sa addu'ar matafiyi a cikin halin tafiya annabi ya ambace da'watul musafir a cikin wani hadisi ce da'watul musafir addu'ar wanda yake cikin halin tafiya to waɗannan duk yanayi ne lokuta ne da ake karɓar addu'ar bawa a cikinsu to bawa in ya dace da wannan babu shakka ya samu wani sharadi ko wani ladabi daga cikin ladubbar addu'a sannan wa sadafa khushu'an fil qalbi wannan shine abu na uku ya dace da khushu'in zuciya wato zuciyarsa ta zama a nitsa take akwai nutsuwa ga da zuciyarsa take da shi dangane da ubangijinta wannan yana taimakawa wajen karba addu'a sannan inkisaran bayna yadayir rabb inkisarul qalbi ko inkisarul abdi bayna yadayir rabb bawa ya ji karaya gaba babban jinsa ma'ana ya ji karaya ya ji shi bai isa ba ya ji cewa sai yadda Allah ya yi da shi ya rika jin haka ce ga mu ga hannun ubangiji sai yadda ubangiji ya yi wannan shi kansa wani yanayi ne da yake taimakawa sannan zullal lahu zullul abdi bayna yaday rabbi ya kasantar da kansa ya nuna cewa ba shi da abin da zai iya yi wa kansa sai abin da Allah ya yi masa ya nuna cewa shi dinnan bawa ne kaskantacce a gaba ga ubangijinsa bai isa komai ba wa tadarru'an wa Ya ji cewa shi mai mika kansa ne gaba daya zuciyarsa ta yi laushi ya kankantar da kai gaba ga ubangijinsa wannan duk zai taimaka wajen amsa addu'a sannan abu na gaba mustaqbalat da'il qibla mai addu'a ya fuskanci al-qibla. shi yana daga cikin adab da yake taimaka wajen karbar addu'a wa kana ala tahara sannan kuma ya zama yana da tahara wato ya zama a cikin tsarki yake lokacin da yake addu'a wa rafa yadayhi ila Allah sai ya daga hannunsa sama mun yi magana akan yadda daga hannu yake addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha hayyun karim yastahi min 'abdihi yarfa' yadayhi wa thumma yarudduhuma qa'iban aw sifran wato Allah yana da karamci yana da kunya yana jin kunyar bawan sai daga hannu sama yana roƙon sa ya dawo da hannunsa haka nan fayau babu komai ubangiji yana jin nauyin haka sannan abu na gaba wa bada bihamdillahi wa sana'i alai kafin yayi addu'ar ya fara bude ta da yi wa Allah kirari da yabansa ba kawai ya shiga addu'ar gaba gaɗi ba a'a ya tsaya ya yi wa Allah kirari ya yabe shi ya faɗi irin sifofinsa da matsayinsa sun matanna bis salati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama yi wa Allah kirari sannan kuma ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wannan shi ma yana daga cikin ladubba sun makaddama bai na yi yadai hajjatihi taubata wal istighfar sannan kafin ya faɗi buƙatarsa ya tuba zuwa ga Allah ya nemi gafararsa ya nemi Allah ya yafe masa kurakuransa da laifuffukansa waɗanda ya sani da ma wanda bai sani ba ya nemi Allah ta'ala ya wanke shi daga zunubansa ya tuba zuwa ga Allah thumma dakhala ala Allah wa alaha alayhi fil mas'ala sannan ya shiga gaba gadi ko bayan wannan shimfida da yayi sai kuma ya shiga gaba gadi zuwa ga Allah ya nace masa wajen roƙonsa ya nace wajen roƙo kada ya yi sau ɗaya ko sau biyu a'a ya yi ta yi ba ƙaƙƙautawa wata ballaka wato ya marere cewa ubangiji mun dai sai yadda bahaushe in ya ce an marere ce kaga mun ka marere cewa mutum sai kaga kokari yake dai sallame ka to ubangiji ya kamata ka marere ce masa wada raghbatan wa rahba ya rika roƙon Allah tare da waɗannan fuka-fukai guda biyu fuffikin raghba da fuffikin rahba yana kwaɗayi yana tsoro yana kwaɗayi yana tsoro wannan shi ma wani abu ne wanda bayan Allah na kwarai suka kasance haka suke kira ubangiji suna roƙonsa yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi wa tawassala ilayhi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi sannan tawassuli zuwa ga Allah da sunayensa da sifofinsa ya kira Allah da sunansa sai dace da wannan bukatar tashi kana neman Allah ya azarta ka ka neme shi ka kira shi da sunansa ar-raziq ar-razzaq inna ar-razzaq dhu quwwatil matin ka kira kana neman Allah gafara ka kirawo shi da sunansa al-ghafur kana neman Allah ya ainihin eh, baka lafiya ka kira shi da sunansa ash-shafi kana neman rahama ta ubangiji ka kira shi da sunansa ar-rahman ar-rahim ka yi tawassuli da sunan ubangiji wanda ya dace da bukatarka ka kuzuzuta lamarinsa wa qaddama baina yaday du'ahi sadaqa kai sadaka domin kai tawassuli da wannan sadaka dan Allah kai sadaka ka bada sadaka dan Allah kai tawassuli da wannan sadakar zuwa ga ubangiji zuwa ga addu'arka nabi ce fa inna ibn qayyim ce fa inna hadha ad-du'a la yakadu yuraddu abadan addu'a ta hada wannan ladabba da wuya a mayar da ita da wuya wanda ya yi ta ya kasa cin gajiyar wannan addu'a don ka kula yawanci ba ma la'akari da waɗannan ladubban kawai gaba gaɗi haka muke so mai addu'a kuma haka kawai muke so mu ga komai bagwas cikin gaggawa ba za mu lizimci waɗannan adab ba mu ma san su ba ballantana mu lizimce su to idan bawa yi wannan tare da halartowa zuciyarsa da tsayar zuciyarsa ta zama tsabtacciya da wannan ma yana daga cikin matsalar da ake samu zuciya zama ba ta da tsabta to kaga kamar yadda annabi ya ce fa anna ta jagola da irin wannan daya Allah zai ansa masa to waɗannan su ne abinda ibn kayyim ya ambata yake cewa waɗannan suna taimakawa wajen addu'a ta samu karbuwa sannan ya ce musamman ma kuma su dace da addu'o'in da annabi sallallahu alaihi ya nuna cewa idan bawa yana yin su to da wuya ne bai dace an amshi addu'arsa ba ko kuma zama addu'ar ta kunshi ismullahi al’azam wanda wanda shine abin da zamu yi darasi a kansa insha Allah karkashin hasken hadisan da Ibn al-Qayyim zai ambata a nan gaba da fatan Allah ta'ala ya ba mu dacewa ya ba mu rubuta وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين هنا جاء سبب لوكتي يا تفي تو شيكن سبعة تنبيه قيابي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين wannan ya ce na ji ka ce mutum zai iya yin addu'a bayan sallah to tambaya ta anan ita ce shin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbai kadai zai yi ko kuma mutum zai iya yi wa zai iya yin wata bayan ya gama waɗannan azkar din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar anan ba wai an ce sai addu'o'in da suke ma’asurai ba babu shakka addu'a ma’asuriya wacce aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi zama addu'a wacce ta hada kalmomi masu ƙarfi kalmomi masu tasiri saboda Allah saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya bashi fasaha da iya hada magana fiye da kowa saboda ka babu shakka abinda ya zai fada yana daga cikin abinda ya dace a ce ka fahimce su kai addu'a da su amma wannan ba shi nuna kowa ba za ka yi addu'a da lafuzan da kake ganin kana da wasu bukatu wanda ba ka iya halarta wata addu'a da za ka yi ta a lokacin ba babu babu laifi musamman dai a wajen sallah ba abin nan har a cikin sallah din musamman ka sani cewa ba ba a yi da hausa don akwai wasu da sun ce malam zan iya addu'a a sallah da hausa a sallah wata haya ce maksusa wasu afal ne maksusa ayyuka ne da aka riga aka kibance su aka ce ga yadda ake yin su haka in dai ba an nuna maka wani abu ya halatta ba to al'asuru shine kada kai sai in an ce yi kaza an yarje maka haka sallah take shi yasa zaka ga wani abun ana yin shi a wajen sallah amma a sallah in kai kai le mun tuna tuna hadisin Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami wanda ya ji wani yayi atishawa yace da shi yarhamukallah kaga wani abu ne da ake faɗa mai kyau annabi yace a faɗa wa duk wanda atishawa ayi masa wannan addu'a to shi ya zata abun har a sallah ma duk za a iya yi kaga da yayi sahabbai sun inkarin su gare su annabi kuma ya nuna masa ba a wannan Allah annabi yace kada a karanta Qur'ani a cikin ruku ko a sujada kai ko karatu qur'ani yana daga cikin manyan ibadoji amma kuma a nan ba a yarje maka kai ba ashe kaga ba komai yayi zaka yi ba sai wanda aka yarda kai saboda ka ba daidai bane da wasu ke fatawa cewa ka iya yi da Hausa wannan ya saba wa koyarwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta sallah mu duba mu ga yadda sanda Abu Hanifa yake cewa wanda ya kasa haddace Fatiha da Larabci to ya karanta ta da farisanci in ba farisi ne wato ya iya yin ta da kama a ce yanzu kawai ka haddace ta da da hausa ka yi fatiya a gaba malamai gaba ɗaya ba wanda ya goyi ba shi a kawo. <coughs> malamai na sauran mazhabobi kuma ya saba abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ga wanda bai haddace fatiya bai cewa yayi kabbara yayi tahlili yayi tahmidi abin da aka ce kenan ba a ce ya karanta fatiyar da yaransa ba saboda ka ba a yin wata yare a cikin sallah in ba wannan yaren larabci wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi da sallah in a wajen sallah ne wannan zaka iya yin kowane ma yare ka roki Allah da shi wannan yake cewa yake cewa wani ɗan shi'a ne ya ja mu sallah har tsawon kwana biyu ba mu san dan shi'a bane sai daga baya to ya matsayin sallar mu za mu sake ko kuma a'a ba ba za ka sake sallah ba matuƙar ba ka san cewa ko kirista ka bi sallah ba ka sani ba ya nuna maka shi musulmi ne ya yi rawani ya ja ka sallah sai bayan an shekara guda sai kuwa gari ashe ashe ba ba da kiristancinsa ba to wannan bai shafi sallah ku ba sai dai daga lokacin da kuka sani kuma shi kenan an raba layi kowa ya kama gabansa Eh, amma kafin ka sani abinda aka yi baka sani ba wannan ba a cajin ka a kansa a ce sai ka dawo ka rama duk abin da ya gabata kamar mutum ne ya salla da rajasa a jikinsa bai sani ba ba a cewa sai ya rama abin da ya yi daga zarar ya sani shi kenan sai ya dora ya cire ya je ya kawar da rajasa ya dora akan inda ya kamar sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kamar yanzu hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah da takalmansa can yana tsakiyar sallah sai suka ga ya cire takalmin kuma ya aji su ma sai suka cire bayan an gama sallah yake tambaye su ya naga kun cire takalman ku suka ce ya rasulullahi mun ga ka cire takalman kuma ma sai muka cire haka sahabbai suke yi sun ga annabi yayi su ba san me amma sai ka ga mutum yana tambaye kawai wani lada zai samu malam in an ce za a yi azumin kaza to in an yi wani lada ake ba mutum wato sai ma an yi can za ka faɗi nawa za a bashi ya ji farashin ya masa sannan ya yi in ya ji ɗan bai kai bai kai yadda yake abin nan ba sai to sai suka cire takalman su suka ajiye sai daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ba an gaba sallah yake ya ku ya kuka cire takalman suka ce ya rasulullah ra'aynaka alqaynaka na alai fa alqayna ni alai mun ga ka cire takalman ka ajiye mu ma muka cire namu ka ajiye shine an sanin yace to ni jibril ne yazo ya gaya mu cewa a karkashin takalmi na akwai najasa to kaga amma bai dawo musu da sallar su daga farko ba dora akai akan waccan da waccan yayi ta qabla ilm sauraka abu baya zama wajibi ko haramun akan mutum kafin ya sani haka al taklifi la budda an ya al-ilm kafin ka sani idan kana cikin yi ne to zaka gyara a lokacin amma in ya riga ya wuce to ba cewa sai ka dawo ka abin amma in kamar mutumin da ya yi sallah annabi ce irje fa salli fa innaka lam tusalli kaga ana tsakiyar sallar ya gama sallar nan annabi ya ce je ka saki koyi amma wanda ya riga ya wuce shi kenan ya wuce sai faɗakarwa game da ga kwamitin masallaci game da kyautata wato wurin wurin kewayawa banɗaki toilet ban san sakafar bahaushe ba bahaushe shi bai san wani abu toilet wani ke gani wanda kuma duk al'ummomi za ka gaba haka ba ne, sai ka ga masallaci har masallaci amma ba isassun gurin kewaya masu kyau ko ka gan su ga ba tsafta wanda ya ci a ce musulmi shefi kowa fahimtar amfanin tsafta da kuma wajabcinta a musulunci amma sai ka ga mu ba wannan sai ka ga masallaci har masallaci amma wai tole ba a damu da shi ba ba za ka gato yanzu dai da na na masu gaskiya ba dan na masu ba fitowa zan yi zuwa na na shiga ban taba shiga ba ina shiga sai na ga duk mutane a gabana har da cocalin sai na sa cocalin din a cikin aljihu saboda kabari kuma na sai ga al'aurar dan wanka. na yi sauri na jefa ta aljihu dan ba zata haka zan ga gun ba ya kamata gaskiya a yi wani abu amma yadda yake dinnan nan ba haka yanzu ka je kasa kafashen laraba na ka gaida tole take ko kosan ka ya faɗi ka iya ɗauka ka cika shi amma nan ko kudin ka ne ya faɗi sai da kyankyami za ka ɗauka ba da yadda za ka yi dan kana ɗan najeriya dole ka dauka kudin ka amma kai ɗin ma da daga waje kake wani kuɗin ma zai ka kyale shi za ka yi kyankyamin ɗauka sai dai nan gaskiya ba ka yi haƙuri ba za ka ɗau yanka. to gaskiya ya kamata su kwamitin masallaci da mazowa masallacin su ba da gudunmawa a samu kyawawan banɗakuna wanda su fitarci al'auran mutane ba ci a kai shi kenan don muna maza ba kuma shi kenan ko ina mutum ya baje al'aurarsa ba daidai ba ne daga hatta kasuwanninmu sai ga mutum ya yi shaguna ashirin talatin hamsin amma ba toilet kuma ba wanda ya damu wai ba za ka ga damu ko hukuma ta damu ko hukumar kasuwa ko jama'a ce wannan bai dace ba mutane za ka aji ana ya kamata ka fitar musu da gurin kewaya mu musulunci yana kula da tsirecin bai dace ba a fito da tun a aljanna duba yadda annabi annabi adam da wa khatifa yaqsifani ma min warq aljanna. lokacin da suka ci ayatan ta al'aura su ta sai suka rika ciro ita ce mata da miji ne amma sai suka yi sauri suka rika cirar ganye suna rufa da aurarsu amma mun mu dauka wai wai kai dan kai namiji ne shikenan kuma ko ina sai ka baje ka kana kana fitsari ko kana abin ya kamata gaskiya a kula kuma alhakin kowa da kowa ne ba ba wani mutum ko wasu mutane su kaɗai ba duk waɗanda suke da alaka da wannan masallaci ya kamata su yi wannan kokari to duk wannan jahiliya ce da mata da maza ko mata su haɗu su yi wanka tare wannan duk jahiliya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mace ta ga al'aura ɗaya wata mace haka shi ma namiji shi ma namiji haramun ne saboda wannan jahiliya ce ya kamata a faɗa ko a gane a daina wannan Allah ta'ala ya samu dace sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi